wanasafiri kwa Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa sarrafi Hashim Gumel. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojin Isra'ila suka yi wa mutanen Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karya zuciyarsa kuma ya karya zuciyar al'umma ƙasar baki ɗaya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a matsayin wani yaƙi na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa ya kuma kara da cewa gaza za ta kasance karkashin ikon tsaron isra'ila wani babban jami'in hamas osama handan ya ce ba za a sake sakin mutanen da aka garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin kuma isra'ila ta amince da sharuɗan ƙungiyar na yin musayar fursunoni netanyahu ya ce isra'ila ba za ta taɓa amincewa da irin wannan buƙatun ba a ɗaya bangaren kuma gidan talabijin na aljazira na shirya wani korafin shari'a da zai mika wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a gaza mai ɗaukar hoton sam abu daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuki ya kai a ranar juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin gaza. a cewa kafan labaran kasar qatar al jazeera ta ce jiragen yakin isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a abu daka kamfanin dillancin labarai na reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin a cikin wata sanarwa da Jazeera ta fitar ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta da kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don miƙawa mai gabatar da ƙara na kotun in ji aljazira cikin wata sanarwa da ta fitar dakarun ƙungiyar sa kai ta sudan rapid support force sun gwabza da sojoji a wajen birnin wad madani da ke tsakiyar ƙasar a asabar inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yaƙin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin ƙasar Khartoum. Ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yakin ya biyo mu zuwa Madani don haka ina neman motar bas domin ni da iyalaina mu gudu. Ahmed Sali mai shekaru 45 shida kamfanin lancin labarai na Reuters ta wayar tarho. Sojojin Sudan da ke rike da birnin tun bayan barkewar rikicin sun kaddamar da hare-hare ta sama kan dakarun rsf da ke gabashin birnin babban birnin jihar gazira a lokacin da suke ƙoƙarin dakil harin da aka fara tun ranar juma'a duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Wannan shiri zai tattaki zuwa kasar Nijar a jihar Maradi, inda abokin aikina Mansur Sani zai ja ragamar shirin. Ku biyo mu. Masu saurare barka da warhaka, Mansur Sani ne ke sallama a cikin shiri na zauren VOA. A wannan karan shirin na zauren VOA zai mayar da akalarsa a maradin jamhuriyar Nijar wanda zai mayar da hankali game da halin da 'yan kasar Nijar suka samu kansu a ciki biyo bayan takunkumin da kungiyar ECOWAS ko da yawo ta kakabawa kasar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. A kwana a tashi kusan watanni hudu kenan da 'yan kasar na Nijar ke cikin wani mawuyacin hali sakamakon wannan takunkumi na kungiyar ECOWAS ko da yawo wanda ya kawo babban koma baya a fannin tattalin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar inda yanzu haka dubin dubatar motocin dakon kayayyakin kasar ne ke iyakokin kasashen mambobin ekowarsa da suka kasa shigowa a kasar ta Nijar sakamakon wannan takunkumin. Haka zalika a nan gidan ma Nijar yanzu haka kayayyakin masarufi da dama ne farashin sai tashin gwabran zabo musamman shinkafa masara da sauran kayayyakin masarufi. Ƙungiyar ta ECOWAS ta bayyana cewa ta ɗauki wannan matakan ne a kan jamhuriyar ta Nijar domin tilastawa sojojin da suka kwaci mulki na ganin sun gaggauta mayarwa da gwamnatin da suka hambare ta Muhammad Bazum batun da sojojin suka yi watsi da shi. domin tattaunawa kan wannan al'amari yanzu haka zauren na biyu na tare da bangarori daban-daban kama daga bangaren 'yan kasuwa da ma masu fafatakar kara haƙƙin mabukata maza da mata inda kowane bangare cikinsu zai gabatar da kansa bari mu fara da malamin farko ni ne dan ban allah da ake ce ma abdu dan neto na kungiyar hula wadda ta kodaye kuma da raskoni. To masha Allah sai malami na gaba? Eh, ni ana ce mini lawali bube shugaban haɗin gwiwa kungiyoyi na hula da ake ce ma rotab jihar maradi. Masha Allah sai ko malami na gaba? Eh, ni ana ce mini alhaji kananatu mai sai da kayan yara na maradi yan kasuwa tsohuwa sabon gari mataimakin mataimakin president na kananan yan eh, kasuwa kuma yan kasuwa tsohuwa Masha Allah. Sai kuma? Sunana Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar Maradi wanda aka yi sani da suna president na kasuwar mata ko kuma delege ko kuma wakilin 'yan kasuwa na kasuwar mata. Sama da mutum bakwai ko shida muka gayyata a cikin wannan daki na zauren BOA yanzu haka muna tare da mutane guda hudu muna tsimin jiran waɗanda muka gayyata din saboda halin yau da gobe ko kuma halin kai da kawo idan sun samu za ku ji muryoyinsu a nan gaba a cikin wannan shiri. bar in fara da waɗanda ayar take a hannunsa tana gasa musu kamar yadda nake iya ganowa kafin mu dawo wannan bangare shiru na kasuwan mata sonita a takaice daga lokacin da aka yi wannan juyin mulki ya zuwa yanzu menene ya canza bayan kakaba wannan takunkumi musamman ma a yankin ka na kasuwar mata sonita eh duk da dai an ce gabatar da suna na kari muhammad ashir ibrahim eh, abubakar eh, shugaba na kasuwar mata lalle malam mansur a gaskiya daga juyin mulki zuwa yanzu mun fuskanci wasu ababuwa wanda a ilmance sai mu ce iftila'i wanda ake ce mai jarabawa wanda duk idan Allah ya kawo abu to abin da ya kamata kai matsayinka na musulmi ka dauka jarabawa ce daga wa daga Allah Sau da Allah shi ke da ikon ya jarabta ka ya sa ka cikin jin daɗi ko kuma ya sa ka cikin tsanani to mu ƙananan 'yan kasuwa a gaskiya daga ranar da aka yi juyin mulki zuwa yanzu nan da nake maka wannan magana a wannan zaure na BOA murya Amurka mm. to a gaskiya ƙananan 'yan kasuwa dai suna cikin wani irin tsanani wanda za na iya ce maka kusan ba a ma taɓa sanin irin shi ba ba a ma taɓa fuskantar shi ba wani irin tsanani tsanani wanda ƙananan 'yan kasuwa suke hoskanta. rashin kaya ko rashin kasuwa wallahi ba hirar rashin kaya ba lalle kaya ana samun su iya gwalgwadon samu amma ni ba nan ne matsalar ba matsala mu gare mu ƙananan 'yan kasuwa baka da misali ɗauki manyan 'yan kasuwa babban 'yan kasuwa na damar da zai yi oda kuma ta shigo ta hanyar da kayan shi za su iya shigowa misali a yanzu duk da a yanzu haka ma akwai manyan 'yan kasuwar da suna da motoci suna can bakin boda ta benin wanda kusan dubabe ne motocin kaga su ma nan sun samu dai tasu to amma muni a nan misali idan ka ɗauki inda muke bayanan nan jihar maradi muna iyaka da mashigi na najeriya ko da eh, me ake ce mai koda katanga karye aka yi to sai wayannan kananan yan kasuwa tunda ba za a ba su ci ba za a ba su sha ba wajibin su ne sai sun hita ne sannan su nemo abin da za su sha to dole sai sun hita to an rage bode ba nan ne matsalar shi ba in sake maimaita maka mm. idan an ce an rihe boda eh kuwa sa rihe boda to mun yarda da an rihe boda mun san da muka shiga wata ƙasa mm. ita wannan ƙasa ta rihe boda da irin ababuwan da muka gani na wulakanci na cin huska na riko na kamu na kama kaya na dukkan wani abu wanda muka samu mm. ba mu ma mu ganin shi wannan dole sai kun je dole sai mun je eh, to mi za mu ci ko sata ko yan da kake so mu zama to inda ba eh to ai shi din ne inda ba yan da kake so mu zama ba dole ne inda muka san cewa ita ce hanya mafi sauki duk tsananin ta mu bi amma ni duk wannan tsananin mun yarda da shi saboda ba mu da mahita to ba shi ne ba idan muka shigo cikin mu muka kurdo muka kurdo mm. muka shigo muka biyo ta muka biyo ta barauniya hanya eh. mm. muka biyo ta korama muka biyo ta hanya da da eh. muka shigo mm. da daddare cikin shibkoki cikin laka kai babin da sai wanda ya gani to bayan duwannan sai mun shigo cikin ƙasar ka wadda a halin yanzu kasar nan tana buƙatar taimakon kowane ɗan kasa irin tsananin da muke haɗuwa da shi na bisa hanya mm. wanda idan ka sawo ɗan abinka karamin ɗan kasuwa yana da bukatar ya je da jakashi ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari hudu kai wani ma ɗari biyar mm. ya sawo dan abin da zai zo kafin sati ya koma mm. abin da zai ci da iyalin shi dan mi dan wannan tansayin ta rage mai tare amma wallahi sun matallahi idan ka taho da abin da aka saba sai ka sha azaba ko kuma a an shaka wa'annan kayan hannu da hannu ba a'a sai mun auna maka su gaza ba a an su wa'annan kuɗin da ka so wa'annan kayan ba su iya sayan an san maka su ga su wa'annan ma'aikatan idan wannan abin ya ci gaba wallahi tallahi za mu shiga wani hali ne wanda sai dai abin da Allah yi kuma muna addu'a Allah ya sauki Madalla mun gode mu je ga malami na gaba ya sake gabatar da shi sannan kuma ya yi bayani. Eh sunana Alai Kanaratu mai kayan yara. Alhaji Kananatu. Maraɗi kasuwa tsofa sabon gari. Masha Allah. To Alhaji Kananatu ya ne za ka kwatanta matsalolin da aka samu ko kuma canjin da aka samu daga lokacin da aka fara wannan takunkumi ƙasar Nijar ta tsakai a ciki. Sanin kowa ne duk wanda ke kasuwanci jihar Maraɗi ƙaramin ɗan kasuwa bai ce ma babba ba. Mm. maganar takunkumi ba wai yanzu ba yake cikinta dama ya jima cikinta tun kafin juyin mulki tun kafin juyin mulki ita jihar marad bangaren kasuwanci cikin takunkumi take to wani irin takunkumi ne wani madalla lokacin zakar umaru mm. an taɓa rihe boda ba har ya ce ya rihe boda ta tsakaninmu da su mm. ka gane ko mm-hmm. daga sama ba wani wanda ya zo yi magana mm-hmm. boda da aka rihe nan mara ke cikin wannan takunkumin na rihe wannan bodai mm. an yi kwana biyu can ana ta taya cewa ke an rahe boda tsakanin maradi da kacina an rahe boda tsakanin maradi da kacina mm. kwaram sai yan kacina suka wuta waga suka zo wurin zakar umaru a wannan lokacin zakar umaru abin da ya yi gaskiya ni da in ma ci haƙi na jihar maradi na yi mashi mm. suna zuwa suka mai tambaya irin ta wannan tamarinin wayo za a ci wai yana da labarin rahe boda wagga da aka yi mm. shi kuma ya ce bai da labari rahe boda aka yi ya ce bai da labari to kaga wannan abin da mu mun ji daɗin shi duk wanda ke kasuwanci maradi in dai karamin dan kasuwa ne ba wai kudeta ba mm. ba wani juyin mulki ba daman cikin takunkumi yake amma takunkumi bai duk dan kasuwar da ka gani maradi nan maradi dan eh. kararami mm. daman sai ya auna ya ci ko ma wane ne inda dan karami ne sai ya auno ya ci ba wai sai da wani kudeta ta zo ba kuma tsanani ne na shugabanninmu duk tsananin da ka gana cikin Nijar to na maradi ya yawa me yasa madalla saboda muna maradi ba mu da wani wanda za ya tashi yayi magana kai tsaye akan karamin dan kasuwa yanzu ku da aka zaba a bangaren wakilcin kasuwannin ku kun san abin da ake ciki eh. wace irin mahanga kuke gani wadda za a bi a hita daga cikin wannan maci da aka tunta na cikin takurgumi kawai addu'a dama dan maradi ya saba da maci kuma musamman ma kuma dai nan sha maradi ya saba da maci don in gama kuma addu'a dama ita ce ake ci ka gane ko mu shega malama ta gaba zan dawo ah, malama ga masu sauraron murya amurka sunanki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Amina mai sai da kaya kasuwan mata. Hajiya Amina daga lokacin da aka yi juyin mulki zuwa yanzu. Wani irin hali kasuwa ku take ciki? Gaskiya mu kasuwar mutum tun kan ya juya mulki tana cikin matsala amma yanzu ta ƙara yin matsala. Za a iya cewa ana ana kukan targaɗe ne sai ga karya. Wallahi haka ne ana kukan targaɗe karya ta shigo. Saboda yanzu dai in ka ta ka bar garin nan. ka taya kano na ɗai tallar rai ne muke hita ka ka kashe kano cikin tallar rai akwai da za mu ci get ɗin ɓarai ya kahu mu dawo muna haɗuwa gaba cikin get ɗin ɓarai muke tahi mm. muna addu'o'i tsaro na tada hankali babu tsaro Nijeriya mu taho nan mu ce muna so mu shigo Nijar kuma sai kin sawo kayan ki zo ki zanna ke da barayu uwa kwade barawu ma ya hiki matsayi kina ɗauke da dukiyarki amma ta he kike kina haɗuwa gaba daga iko ya ga abin da kika ɗauko wulakanci ya hatu to a kama cin mutuncin muke nan bai ba sai a tausaya bayan Allah talaka Nijar shin da mi zai mata ba ragawa shin da masara zai ji talaka Nijar ko da shinkafa ko da ruwa ko ko da tarbiyyar 'ya'ya ta makaranta za mu ji kasuwa an zo da ta cakule yanzu da muke kasuwa ba don riba muke yin ta ba wallahi bawan Allah za a je a sawo kaya Nigeria da za a zo a ci dala 20 30 bisa ga abu naira ta wallahi ba wani motsi larura kawai ta rayuwa sai hakuri ka zo ka ci dala ashirin talatin sai iko ya kama kayan ka turmi ɗari na roba an ga tc sai ya tsaye ce maka sai ka bani jikka ɗari daga kanan jikka ɗari zai taso ko da talatin da arba'in nan kuma an kama an ce sai ka bada ɗari yaya za ka yi an tausaya ma talakan Nijar kuma mu mata rauni gare mu jarin nan wani ma wallahi sai ya je ya ranga mu na wani yake zawa ya kasuwa wani ba nashi bane wani dangi suka tausaya mai wani dan uwa ya tausaya mai ba ku tunanin hasa bin hanya tana ya za mu mu hasa an muka hasa mi za mu ci da diyan mu diyan mu sata muke so su shiga su yi kenan dole mu diyar za mu yi mu mu hita muna faduwa gaba mu je mu so kuma hakura mu shigo amma mu dai muna roƙo ga shugabanninmu suwa Allah suwa Annabi su tausaya ma talakan Nijar su tausaya mu talaka su tausaya mu da mu da mazaje duka su tausaya mu saboda neman abinci wa sai an tausaya. Shikenan mu ga malama ta gaba. Gabatar da sunan ki ga masu sauraron murya Amurka. Assalamu alaikum ni ce Hadiza Masa'udu garin Jibiya. Mhm. tudun takari muna shigowa da 'yan kayayyakinmu 'yan ɗinke muna saida ma ƙauyawa masu shigowa mhm. su ma masu dan sauki suna tun daga Najeriya kuke shigowa ne eh, kuna can kasuwa eh tun daga Najeriya wata irin alaƙa ta kasuwanci ke akwai tsakanin matan Jibiya da nanan maraɗi to ta kasuwanci akwai halaƙa sosai mai kyau mai kyau su su je su sau mu ma mu zo mu sawo mu zo mu kawo masu mm. su je su saro kuma su zo nan su sara wanda yake iya zuwa can ya je ya saro wanda bai iya zuwa ya zo nan ya saye mm. mai jin tsoron hanyar nan saboda yanzu hanya ta riga ta lalace wannan takunkumi bai sa kuku bar shigowa Nijar ba to wallahi haka nan dai muke daurewa muna shigowa saboda in ka zauna gida mi za kai ga yara ɗaya kai goma kowane ba ni ba ni ko da mijinka kan ini ina da miji amma ya shiga ya je ya dawo baka samo naira dubu ba naira dubu mi za ta yi hmm? naira dubu ba ta yi ma komi rayuwar nan ne daga ruwa sai ice ta yi tsaye to abincin da za su ci fa dole ke mace ki tausaya wa yaranki saboda yara ne kawai muke wannan shiga da hice muna sai da mu kawai muna daurewa muna zowa muna shigowa ba don wai rayuwa na so ba ne kawai kake wannan shige da hiccan ka je Kano cikin hadari ka dawo cikin hadari wallahi bawan Allah ran nan da muka je Kano muka dawo karhe goma muka zo kanki a motar mu kuma ta samu matsala aka tsaya aka yi gyara kawai muka yi tawakkali da Allah muka taho muka biyo hanyar nan ta Katsina muka zo ma'aikatan nan na rantse da Allah suka tsaida mu akwai wurin da sai da suka ce sai an ba su dubu takwas dole muna so su sake mu kaddare ya kara yi muka ba su get get ba a san ma iyaka ba yawan get ya yawan get ya yawa in muka shigo kuma mu masu kaya gare mu ne direbobi suke an sa kuɗi suna badawa saboda in suka biye mi za su samu mi za su kai gidansu kaga babu abin da za su kaiwa mm. dole ne a bada in aka yo dare dama ma'aikaci sun hita kura mu saboda mu sun ga mata ne rauni gare mu kuma ma sai mai cikakken imani da tawakkali zai biyo hanyar nan ta katsina dare yayi yawanci sai su ce a sarke su amma mu gaskiya muna muna kokari muna wucikewa mu taho wurin yaran mu saboda in muka taho jiya babu wani tsaro babu wani komi in muka bar yaran mu muka kwana wani wuri sai mu ga kuma mu ba mu da a hankali muna tunanin kuma mu ka a ce dare ya yi wani abu ya zo ya same su dole ne muke tahowa kawai mu zo wurin yaran mu mu zo wurin su mu kwanta ran nan karhe biyu muka shigo jibiya saboda tsananin tsaidawan ma'aikata kuma duk inda aka ba su abu wallahi babu godiya ga rayuwarsu sai su rena su tsaida mu dole muna so mu za mu iba kuɗi mu ba direba mu ce ba su mu wuce kuma ka zo kayan ba a wani sayan wani daraja ko wani mutunci tc sai ka sawo tilmin tc bai wuce ka ci dala talatin ba ka aza riba da yawa ka ci dala hamsin wahala ta yawa in ka zo nan dan isa kuɗi in ka zo birgal kuɗi su za ka bada ƙarshen ta a sabke ma kayan ma a yi maka tare da ka je ka maka matsalolin sun karu ne bayan takunkumi ya shiga koko matsaloli gaskiya yanzu sun karu Yadda shirin zai dakata kenan a yau, ku kasance tare da mu makon gobe inda za ku ji ci gaban shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu kasance lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. kallonmu mu da sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni inda kamar yadda kuka sani muna ta taho zuwa ga bayin Allah waɗanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su a yau muna unguwar ikudu a nan yawun da babban birnin kamaru inda za mu tattauna da wannan bawan Allah. To malam alaikum. Wa alaikum assalam. To koya sunan malam? eh da farko ni sunana Jamal Abdulrahman Nana Jamal Abdulrahman Nana eh Nana eh. to malam Jamal Abdulrahman eh, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina ne eh da farko ni mutumin Ghana ne a Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu ababu mm, duk wanda yake da ya san gane ya ji ababu a kuma shi ya san ababu to she kuma ka tsinci kanka ga ka anan kamaru ya aka ka kasance ga kanan dai nan kamaru eh da farko ina yi ma Allah godiya da ya kama wannan lokacin har muka haɗu da kai kake min wannan tambayi. shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya to ni ce kadara ne wanda Allah ya zanzo yawon duniya hmm. domin da nake yaro ban taba tuna zan fita hanje yawon nema ba tunda gida dai na tashi ba abin da aka rasa eh. to da Allah ya kaddara yau na zo kamaru yau na da shekara kusan 32 kenan na wannan kasa kuma nan na yi aure na aiki yana kuma na zama arziki da jama'an duk gari don haka ina godiya ga haka. Me kwadaitar da kai da zuwa Kamaru tun da an san akwai kasashe da yawa da a faɗin duniya a nahiyar Afirka musamman wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa na. eh malam bashir abin da zan yi gaya ma shine da farko na fara ce ma kaddara ne haka don da na taso kamin zo kamaru na zauna najeriya na koyi dinki wanda ake kira sifani eh. wanda ake kira a kamaru broderi eh. na iya bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka muna ganin yanwa na tafiya ne sha'awar zuwa na shigo maro daga maro kuma allah ya dalili na zo nan yawon ne to a nan kamaru musamman a nan ya da wace sana'a malam jamal eh to da farko da duk wanda ya san jamal ya san ni madinki ne ni ina dinki ina burgayi a kwanakin ba yau kusan shekara kusan sha biyar kenan shekara goma sha biyar da na koma sana'a sai da motoci so wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi in Allah su ya yadda. Eh. tun da ka san shanin dinki baya tafiya eh. kamar yadda da aka saba haka to ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo ina yawan samun command wanda ke kira da faransa ina tafiya su kutunu eh. najeriya ina saya mu mutane motoci wani lokacin nima ina sayan nawa eh. yanzu a sana'ar ɗinki ya kake ka samu ka fidda kanka ciki eh to yanzu ai na gaya ma malam cewa yanzu sana'ar dinkin baya tafiya sosai eh teloli sun yawa amma duk haka eh. a wani lokacin muna sai da kekuna ina ce zaka gani inda ka eh. zo eh. kayan dinki zaka kekuna muna yi amma baya tafiya ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi a sana'ar mota yanzu kamar ya kuke eh, tafiyar da wannan abin eh shanin mota abu ne mai sauki ka san mota kowane mota da irin farashin da yake tafiya sannan mota na danganta da ne shekara eh. don ya danganta da abin da mutum ya bukata eh. akan muke tafiya da shi yanzu aikin yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki ka san kace kana kuna tashi kamaru ku je kotunu da makamantansu ku sayo wata kece Eh kalubalen da ake samu a kan shahanin sana'ar sai da mota ah. idan mutum ya je su mota yana zuwa bai biya ne ba eh. wanda ake kira duti. Eh. Tunan yana ya samun matsala ah. amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan kamaru in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba. Duk wanda ka je ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki nan ne zai samu matsala amma dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya za ka biya duwani ta wuce. Allah so ya daba masana haka ne to wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan eh, sana'a ka san eh. ai sungullar mota fa ba abin talaka bane ba eh to gaskiya sungullolin da muke da shi kwastoma da muke da shi mm. akwai musulmai akwai rana kuma shi an ne idan ya zai baka mm. command baya tantancewa in ya ji kai musulmi ne eh. in ya yaba da kai sau da yawa customers da suke zuwa wajena turo min su ake za ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza jamal ku ku gan shi mutane suna ya su bani kudi miliyan goma sha biyar ishirin in je kutonin so musu mota ba tare da ka san su ba wallahi ban taba sanin su ba wani ma ban taba sanin shi ba wannan me yake nuna wato rikon alkawari da amana kenan wannan alkawari ne da yadda da muke da mutane hakan ne to wasu irin motoci kamar tana haka kafi saya da yake ka san a nan kamaru biyan yanda aka yi dai akan samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar eh, man fetur da shauransu to yawanci mutane za ga suna neman dai motocin da ba sa shan mai yau eh to ka san dama mutum idan ya zo bukatan mota sai ya manta mota tana shan mai sai ce yana son mota a 2018 ko a 2017 ko 2015 shi dama yana son babban abu ya hau eh. sai ya hau dan mutum na da wadata eh. in zai sai mota baya bukatan maganan mai don ya wuce wannan lokacin mm. wasu kuma suka saya motocin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son toyota abin da ya danganta toyota eh. sun fi so ya kama wani mara daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka fahimci yaran wayannan motoci a mota ɗaya kuna iya samun kamar riban nawa Na eh, abin da zai gaya ma malam bashir <laughs> shi abin kasuwa abin sirri ne mhm. kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma kwastoma bukatarsa sa. Eh. wani motan kuma ka zo ba za ka rasa abin cefa ne ba hmm. shi yasa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka to malam jamal a nan kamaru eh, gidan kan kake da shi ne ko haya kake eh, eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina kamaru ka san dama ba yanda za a haifi mutum yau ya so mu tafiya yau dole sai ya rarrafe sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah da haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah ya ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kwance mun kama wannan hanya. Kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayan da su. ba tare da. Allah eh. Muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya dai bai taɓa samu ba eh. da kuma Allah ba za samu ga su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru eh yayana suna zuwa makaranta suna zuwa makaranta suna boko suna karatun eh. Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana to kusan shekara biyu kenan da uwansu su kai kusan shekara daya babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nawa alhamdulillah wannan labari mai kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota eh. idan da wata shawarar da zaka ba wa talaka kamar bashir wace irin shawara za ka bashi idan ya zo neman mota eh to malam bashir allah alhamdulillah na godiya ba zan ce kai talaka ba ne duk malukin <laughs> da ya zo neman mota duk malukin da ya zo neman mota ya dalla ya dan taka wani abu ne yake bukata ya sha sanyi in allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an ka zo za mu nuna mata an yadda za ka zo ka samu mota mai sauki to mun gode yawa malam jama'a godiya sosai ma'adallah to abin da zan ce ina yi masaukin hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan ya faɗa a kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da baba jika ba ina gode wa baba jika da yake shine ya da malam bashir to malam bashir kai kuma Allah saka da alheri madalla Allah sa ka fi ga haka amin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gaba ɗaya da ni da ku Allah ya taimaka Allah ya saka mana gabaki ɗaya da alkhairi na ku Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da malam Jamal wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan kasar kamaru ya mana addu'o'i akan allah ya saka mana gabaki ɗaya da alheri to da mu da ku da shi gabaki ɗaya allah ya karɓi wannan roƙo na ku muhammad bashir ladan sashen hausa muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru To madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.